الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo bayan haka <coughs> muna miƙa mu ga ɗaya ɗan uwa da muke sallah da shi a nan wanda yaran shi Allah ya mai rasuwa yau da kuma malam rabi'u Allah ya wasirkarsa ina jin bai bullo ba ko Allah ya wasu kasa rasuwa duk an musu jana'iza ɗazu da yamma Allah abin ya gafarta musu ya ji kansu ya kyautata makwancinsu mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyautata namu ƙarshen ya karɓe mu da imani ya tada mu da imani gobe kiyama bayan haka Allah ya kawo mu yau a laraba sha takwas daidai ga watan zulka'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan takwas ko na shekara ta 2015 biyu ga watan tara kai biyu ga watan tara na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka a ka'idu shi'a al-imamiyya al-ithnai wato littafin da yake eh, fayyace mana akidun shi'a ba su bin wato limamai goma sha wato sha biyu da yake fayyace mana akidunsu ta yadda suka bambanta da na ahlus sunna ta yadda ma suka bambanta da na musulmi ma gaba ɗaya a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta goma sha uku wanda suke take cewa ivan ta tunda mun ji matsayin shi'a da limamansu game da alkur'ani cewa wannan alkur'anin jirkitacce ne an yi kare-kare mai yawa a ciki sannan an ciccire ayoyi masu ɗimbin yawa hadda wasu surori to idan tunda mun ji wannan to tambaya tana ce ma huwa i'tiqadu suyukhi shi'a menene aqidan shaihunan shi'a fil adadi sahihi li ayatil qur'anil karim wato ga yawan ayoyin alqur'ani mai girma magana ta gaskiya game da yawan ayoyin alqur'ani mai girma wa hal ittafaqu shi su yi ittifaki su karan kansu cewa adadin ayoyin alqur'ani kaza ne ya zo dai a cikin littattafai a na sunna na musulunci cewa yawan ayoyin alkur'ani dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida amma akwai saɓani wajen malamai kaɗan kan ƙari amma dubu shidan nan sun yi ittifaki ƙarin ne misali kun san an samu saɓani tsakanin malam shin bismillah rahman rahim na farkon suratu a fatiha shin yana aya za ku ga wasu sun sa aya wasu kuma sai su sa aya ta farko daga alhamdulillahi rabbil alamin waɗansu kuma sukan sa aya daga bismillahi an samu saɓani shin bismillahi wani ɓangare ne daga cikin fatiha ko bismillahi aya ce mai zaman kanta an yi saɓani a wannan ko kuma abin eh, sannan wajen ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim din nan waɗansu suna sa aya waɗansu kuma su raba ghairil maghdubi alaihim wala dalin waɗansu kuma suna haɗe wato irin ɗan wannan saɓani na haɗe wannan ayar ta zama to ɗaya da inda ake rabe wata ɗin wannan yan kan ne malamai suka yi saɓani amma dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani waɗansu suna cewa da bakwai waɗansu suna ƙarawa har da takwas waɗansu suna ragewa ina fata an gane ko sannan su kuma surorin alkur'ani ai kowa ya sani ɗari ɗaya da goma sha hudu to yawan harufan ƙur'ani kuma dubu ɗari uku ne da ɗari biyu da goma sha biyar dubu ɗari uku dubu ɗari uku da za ka yi breaking in letters alphabet na ayoyin kamar bismillah rahman ka cire ba'un daban sinun daban mimun daban alifun lamun lamun ha'un haka da za ka rarrabe harufan gaba ɗaya dubu ɗari uku ne da eh, ɗari biyu da goma sha biyar daidai kalmomin kuma words kalma a dunkule kamar arrahmanu arrahimu alhamdu nan lillahi nan rabbi nan al'alami na words din da za ka ɗauko su dubu saba'in eh, ɗari bakwai ne da dubu saba'in da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara to yanzu nan tambayan da aka yi shin menene aqidan malaman shi'a shaihunansu game da yawan ayoyin alkur'ani kaga tunda sun ce akwai kusan one third din alkur'ani ko kuma eh, na ayoyin da aka zuzzubar ko ba haka ba sun faɗa sun ce abinda aka zare ranar muyi lissafi har kusan na ce two aka ce a'a one third ne da wani abu ko to he su gaya mana yane adadin ayoyin qur'ani da su suka ce na asalin nawa ne sannan kuma da aka yi interview da wancan shehin maganan shi ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo na ɗaya da su kansu sun samu daidaito ko sun samu rarraba ina fata an gane ko shine tambaya ta yau yawa idan sun ce an a wannan ƙur'anin an rarrage da yawa akwai ayoyin da aka zubar da yawa wajen dubu goma sha bakwai kamar yadda muka yi a can to su gaya mana adadin ayoyin jumlatan na ƙur'ani ina fata an gane ko to idan suka idan wannan ya faɗa mana za mu interview da wani shehi shi ma an interview shi kuma a maganar shi ta zo daidai da na wancan ko kuma kowa na shi ya faɗa to ta inda za ka gane akwai matsala kenan wa hal ittafaqu shi sun ittifaki a bisa adadin ayoyin alqur'ani jawab amsa mala ce ina na ba su ittifaki ba bakin su bai zo ɗaya ba bal ikhtalafu sun sassaɓa wa juna iftara shaihu bari mu kawo babban shaihinsu ɗin ne na farko da ya ƙirƙiro cewa an hisham ibn Salimin an abi abdullahi alaihi salam qala yace innal qur'ana alladhi jaa bihi jibrilu alaihi salam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace lallai alƙur'anin da jibrilu ya zo da shi wa annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama saba'ata ashara alfa aya wato 17,000 daidai sab'ata ashara alfa aya kaga ba ƙarin ko da ɗaya ɗaya shi a wajen shi dubu goma sha biyar dubu goma sha bakwai ne yawan ayoyin wato alƙur'ani mu kuma a wannan muka ce dubu shida ne ko da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani kaɗan akan ɗan ɗori to kaga wato idan ka kawo dubu goma sha bakwai a can ta yi minosin ɗin 6,236 nawa zai rage 11,000 eh dubu goma da wani abu eh eh kwarai da gaske eh yanzu mu cire dubu goma su mu ajiye saura dubu bakwai ko mu yi minusin ɗin 6,236 abinda zai rage can dubu eh, ɗari na? ɗari bakwai da wani abu eh kwarai da gaske ɗari bakwai da wani abu ɗari bakwai da tamanin da biyar to bi ma'ana ayoyin da babu su a wannan qur'ani a wajen su dubu goma ne da ɗari bakwai da wani abu eh da tamanin da biyar ina fata an ga dubu goma ina fata an gane ko yawa na'am wa qad hakamu bi sihhati hadhihi al-usura shin sun gaskata wannan labari ko kuma wannan tatsuniyan sun gaskata a tsakaninsu su ‘yan shi'a da shehunan shi'a da malamansu sun gaskata ce hakan haka ne ƙala allamatuhumul majlisi akwai babban shaihinsu da ake kiran shi shehi majlisi ya ce falkhabaru sahih labarin cewa ayoyin alkur'ani na asalin da aka sauka domin wannan fa fake ne a wajen su ku rike wannan yawa na asalin da aka saukar wa jibril ya saukar annabi dai ayoyin shi dai dubu goma sha bakwai ne wa qala shaykhuhum almazin darani akwai babban shehun su mazin darani yace shi kuma yace isqatu ba'dil qur'ani wa tahrifu thabata min turuqina bitawaturi ma'anan wato tabbatar da labarin cewa an cire da yawa daga alkur'anin nan an zazzare abubuwa labarin ya tabbata ta hanyoyinmu masu ƙarfi ma'anan kama ya zaro liman ta'ammala kamar yadda zai iya bayyana ga duk wanda ya lura fi kutubil ahadisi min awwaliha ila akhiriha a cikin littattafan hadisinsu hadisansu farko daga farkon hadisansu har ƙarshe za su lura da wannan ina fata an gane a duba usulul kafi a duba mir'atul uquli fi sharhi akhbari alin rasuli a duba sharhu usulul kafi lil mazin darani sai mir'atul uquli duk waɗannan littattafansu ne manya-manyan littattafansu da suke dogaro da su wa qala allamatuhum almajlisi sai allama babban malamin su almajlisi ya ƙara da cewa inna hadal khabara wannan labarin ta tawai alqur'ani wa kathirun minan akbari akhbari as-sahiha sarihatun da duk labaran da suka zo daga wajensu suka ce labaru ne ingantattu tabbatattu ƙarara na cewa fi naqsil qur'ani wa taghyirihi game da tawayan wannan alqur'anin da jirkita shi da jirkitarsa to a ta'liq mala yace ga comment ƙarin bayani hadhihi al-ustura wannan tatsuniyan da iftaraha shuyukhu shi'a wanda shehunan shi'a suka kirkiro ta da lafazin sab'ata alafi aya ko da ce ayoyin ƙur'ani dubu ku duba dubu bakwai ne su a wani gun dubu bakwai ne kun ga can dubu sha bakwai suka ce amma asali yadda aka ƙi ruwaito ta dubu bakwai ne sun mata asali yadda take kenan labarin asalin kirkiran da suka yi a da 7,000 suka fara 7000 suka fara na yawan ayoyin alkur'ani sun mata al'adadu sannan ana nan ana nan sai suka ƙara kuma yawan ila asharati alaf ya kai dubu goma ka duba can na, na riwayan dubu bakwai din duba footnote akwai kitabul wafi idan ka je ka ɗau littafin nan littafin wafi mujalladi na tara a shafi na dubu ɗaya da da da ɗari bakwai tamanin ɗaya. to za ka samu a wannan sun tabbatar a farkon farawa ayoyin dubu bakwai ne sun matakawara sannan suka ƙara kuma ila asharati alafin suka ƙara wani dubu ukun suka kai dubu nawa goma ka duba littafin su faslul khitab shafi na ɗari da tamanin da uku addalilul hadi ashara har zuwa ƙarshe sun matakawar al'adad sannan suka ƙara adadin ayoyin kuma fil mazadil alani indahum ila a littafin da ake kira al mazadul alani a wajensu har ya kai saba'ata ashara alfa aya eh daga dubu uku bakwai suka ƙara uku ya koma goma ko suka ƙara bakwai dubu bakwai a take kuma ana nan ana nan suna ƙarawa suna ƙarawa har ya kai dubu goma sha bakwai ɗin ka duba footnote usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 829 kitabu fadlil qur'ani wai littafin falalan alqur'ani a wajensu masa tatawwara sannan suka almazat suka ƙara kuma ila samaniyata ashara aya alfa aya suka ƙara kuma har ya kai dubu goma sha takwas shi kuma ka duba sharhu usulil kafi sharhinsa kun ga inda yake ta karuwa yake ta karuwa wala zala tatawuru mustamira hatta yau suka ce karin malam yace karin bai gushe ba duk lokacin da suka motsa sai su kara su kara har yau ana karawa so bai da iyaka bai da iyaka ina fata an gane ko to bai da iyaka to kaga mai wancan da yace dubu bakwai ne shi a haka ya mutu kaga an zo an kara ya kai goma wanda ya kara a goma a haka ya mutu aka san anni a lokacin sannan aka zo aka kara kuma dubu bakwai su kuma a lokacin a haka suka sani sannan aka zo aka kara kuma eh, sha takwas to haka ne continuously haka kullum suka motsa sai sun kara yanzu da za su zauna su ji da wani abu wani tunani mai kyau da ya zo musu wanda za su ƙara darajar limamansu sai su kirkiro sai su ce ayan da tana ƙur'ani an share ta yau kawai sai su ƙara duk wani abin da suka ga zai supporting insu, zai ƙarfafa su sai su ƙara shi kawai sai a ce an ƙara ba haka aka yi ta yi wa baibul ba kullum version kaza version kaza version kaza yau haka bai bambanci abin da ya fito asali daga yahuda kyankyasan yahuda da renon yahuda da sassan yahuda dole abun zai rikata shi wanda bai da gaskiya kullum in ya kwanta tunani ya zai ya eh, kare kansa in an ce kaza in an bullo mana ta kaza ya za mu ce in an bullo mana ta kaza ya za mu ce to wannan ɗaya sai ya sa kaga an kirkiro wani abu ya ce to mu nuna ma kawai yana daga cikin abin da aka cire a Qur'ani haka suke kai kuma wanda dama kake bin sunna na annabi sallallahu da alqur'ani sau da kafa kana kwanci abunka duk ran da aka tada kai aka tabo ka zaka ja wata aya kawai ba ka shakkan komai Allah ne ya faɗa kawai ka huta mai musu ya musu ya je can to amma wanda bai da hujja a nan bai da shi a hadisan manzo Allah shi kullum a cikin tunani to fa kar a bullo mana ta kaza in sun gano mu ta kaza ya za mu yi to mu kirkiro kaza mu ce kaza to haka shi bai da hutu ne bai da hutu ne Allah rufa mana asiri tambaya ta goma sha hudu ما موقف شيوخ الشيعة imamiyya me matsayin shehunan imamiyya الاثنى ithnai قوم شابيو mabiyansu al-mu'asirina na zamanin nan ina fata an gane ko na zamani domin mu a ahlus sunna muna da asalafu salafu salih ko magabata akwai kuma na yanzu to su magabatansu da na yanzu Aƙidan ɗaya ne asalin wanda suka kirkiro shi da yadda ta fara can magabatan irin shekaru ɗari da suka wuce daidai suke da na yanzu shine ake duba aqidan tana tafiya daidai wa daida dai mu qur'anin da sahabai suka karanta dai suka yi aiki da shi suka yi iman da shi shi din mu muke rike da shi ko babu wani bambanci sai dai a ce bambancin aiki sabai suna karanta su yi aiki da shi mu kuma muna karanta shi din ne amma aikin yana mai karanci amma qur'anin dai shi ne haka nan ma hadisan da tun zamani da da da da din su ne har yanzu ko malaman sunna sun yi wanda ka sun tace hadisai na ƙarya sun tace wanda ba annabi bane ya faɗe su duka ga suna wanda aka tace inda da aka samai sahihul bukhari sahihu muslim ko ba haka ba alu suna da kaka wani hadisi zai ce maka aha wannan hadisin da'ifi ne ya ce maka wannan hadisin mauqufi ne sahabi ne ya faɗa wannan hadisin marfu'i ne kai tsaye daga manzo Allah wannan hadisin ko a ce maka maubu'i ne ma ne duk sun wallafa manya-manyan littattafai har ana zuwa a yi karatun ilimin hadisi. ɗaliban da suka karanta hadisi da kaka wani za su ce maka wannan ba hadisi ba ne wani sa'i maganganun malaman hikima ne don daɗin shi a ce inna hubbal waɗani min iman eh, annabi ya ce son ƙasa yana daga cikin imani hubbul waɗani minal iman duk wanda ya islamiyya a da ya haddace wannan a matsayin hadisi ne ko ba haka ba ta haka za ka samu irin waɗannan wani sa'i maganganun malaman hikima ne sosai sai a kawo su to aka je ana tace hadisan ana ne ana ilimin su to yanzu muna son yanda magabatan shi'a na can da na yanzu na zamanin nan na yanzu contemporary abin nan shi'a na yanzu shin aƙidan sun ɗaya ne suna tafiya na yanzu suna tafiya a kan rel ɗin na farko ko kuma akwai canje-canje shine tambayan nan ta nawa ta goma sha hudu ma mawqifu shuyukhil ce me matsayin shekunan shi'a al imamiya al-ithnai ashariya al-mu'asirina na wannan zamanin namu game da aƙidan mazhaban magabatansu na cewa wannan ƙur'anin an jirkita shi mala jawab a haƙiƙanin gaskiya ga amsa in kasama shuyukhu shi'a almu'asirun. shekunan shi'a na wannan zamanin gaskiya sun samu rabuwan kai har gida hudu sun rabu kashi hudu ila arba'ati aksamin alkismul awwal ɓangare na farko daga shi'a na yanzu na wannan zamanin tazaharu bi inkari wujudi hadhihi al aƙida. sun fito suna nuna wa jama'a suna musanta wannan aƙidar fi kutubihim asna a cikin littattafansu na yanzu suna musun wannan aƙidan da take cewa ƙur'anin nan tawayayye ne akwai ƙare-ƙare a ciki sannan an birkita shi an jirkita shi an dagula shi wani su ɓangare na shi'a na wannan zamanin mu da suke musun wannan aƙidar na kakanninsu da iyayensu can suke da ita kenan magabatansu wa minhum daga cikin waɗannan malaman akwai abdul hussein bawan hussein al'amini annajafi wanda mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da nawa da biyu miladiya haisu kala inda ya ce eh, wanda ya mutu a wannan 1392 eh, mai hijiriya haisu kala a inda ya ce fi raddihi ga yadda ya yi raddi ma wannan maganan alama zakarahul imamu ibnu hazbin rahimahullah game da abinda imamu ibnu hasbin imamu ibnu Hazbin ahalus sunna ne to wannan malami ya masa raddi da ya karanta wata makalan shi min anna shiyukh shi'a yayin da ibnu hazmin al-zahiri ya ka wannan maganar ta cewa shiyukh shi'ati yaquluna shehunan shi'a suna cewa bi anna al-qur'ana muharrafun qur'ani fa a jirkice yake to sai da ya faɗi wannan yawancin malu ya ce laita hadhal mujtari'u ya ce ina ma da wannan wato menene mai jara'a aljara'a menene za a ce mai jara'a yawa ina ma wannan mai ƙarfin halin ashara ila masdar ina ma ya nuna asalin inda ya samo wannan maganan tasa yana masa raddi fa kenan yace ina ma wannan mai karfin halin da yace wai shi'a suna da aqidan ce qur'ani jirkitacce ne ina ma da zai nuna mana asalin source din maganansa ba yanzu mun faɗi manya manyan littattafan su ba yace ya faɗi asalin firyatahu inda ya samu wannan karyan tasa min kitabin lishi'ati mawthuqin bihi daga cikin littattafan shi'an da su aka yadda da su wajen yan shi'a au hikayatin ko kuma ya kawo ni labari an alimin min ulama'ihim daga cikin malaman shi'a din tuqimu lahu jami'atu waznan wanda duniya duka za suke daukan shi da mutunci au talibin ko ya faɗi ko ya fadi daga bakin wani ɗalibi ne ya ji daga cikin ɗaliban da suke zuwa ɗaukan ilimin shi'anci walau lam ya arif aksarahun ko da bai san mafiya yawansu ba yace bal tatanazalu ma'ahu ila qawli jahilin min juhalihim kai ya kawo ma hujja inda ya taba ji ko daga bakin mafi jahilcin jahilan shi'a ma ya kawo hujja ci ga inda ya taba ji in ji malamin fa kenan yake ce ma wancan au qarawiyin min busata'im ko kuma ya kawo qarawiyin mutumin alƙarya wata alƙarya daga cikin mutanen ƙauye na wata alƙarya inda zai ji wannan magana au sarsarin ko kuma mai yawan magana wa hadhihi firaqu shi'atu fi muqaddimatihim al-imamiyya waɗannan ƙungiyoyin shi'a wato wato a gaba da su wato daga cikinsu akwai magabatansu a shi al'imamiya mujamma'atun wa dukkansu sun yi ijma'i duk malaman shi a kansu ya haɗu in ji malamin cewa annama bainar dafatai ne duk abin da yake tsakanin wannan bangon ƙur'anin dafatai ne wannan bangon da wancan bangon huwa zalikal kitabu larai bafi fi su dai abin da ya sani shi wannan shine alqur'anin da babu kokonto babu shakka da Allah ya ce alif lam zalikal kitabu la raiba fihi yace su dai matsayin su kenan ya challenge malamin ya kawo wani menene reference daga cikin manya-manyan references na shi'a da aka yadda da su a duniya ko ya ka wani malami ko ya ka wani ɗalibin ilimi ko ya kawo wani mafi jahilci daga cikin jahilansu ko ya kawo sunan ƙauyen da ya ji ya taɓa ji a ɗan shi'a sun ce wannan ƙur'anin a jirkice yake ya ce babu shi malami ibnu hazam kirkiran ƙarya ya musu ya ce su dai abin da suka sani duk wani abin da ya zo tsakanin bango zuwa bangon alkur'ani nan shine ƙur'anin nan dai da aka saukar wa annabi muhammad sassanar da larai ba fihi babu kokonto a cikinsa. to a ta'aliq malai ce ga comment لقد أنطق الله تعالى عبد الحسين النجفي نفسه من حيث لا يشعر ya ce Allah maɗaukakin sarki ya matse wannan shehin Abdul Husaini ɗin nan ku duba bawan Husaini fa to ya dace musulmi girka ce bawan wani ba bawan Allah ba to so Abdul Husain an najafi mutumin najaf can a Iran ya ce to Allah ya matse shi ta yanda bai sani ba ya furta waɗannan kalmomi fa'aura da ayatan muftaratan fi nafsi kitabihi da zai koma littattafan shi da ya wallafa shi din akwai ayan da ya kawo wanda ya kirkiro ta wanda ba ta qur'ani shi ma inda yace al yawma akmaltu lakum dinakum yace bi imamatihi faman lam atamma bihi wa biman kana min waladi min sulbihi ila yawmil qiyamati fa ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khaliduna inna iblisa akhraja adama alaihi salama min aljanna alaihi salamu min aljannati ma'a kaunihi safwatillahi bil jasadi fala tahsudu fatahbata amalukum wa yace wannan ayan ya kawo ta yana ta yace tana daga cikin ayoyin alqur'ani na abil ya eh? wa tazalla aqdamukum bil hasadi eh yace al yawma akmaltu lakum dinakum ga wata aya da ya kawo yace yau din nan na cikita muku addinin ku bi imamatihi da shugabancin aliyu da shugabantar da aliyu a kanku faman lam ya bihi duk wanda bai yarda da shugabancin aliyu ba yayi koyi da shi wa biman kana min waladi da waɗanda ƴaƴansa min sulbihi na tsatsonsa ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama fa'ula'ika habitat amaluhum waɗannan ayyukansu duk sun ɓaci idan baka yi imani da shugabancin saidina ali da 'yayan shi dinnan da suka fito daga tsatson shi su ne goma sha biyu nan da suke kokari mm, to waɗannan ayyukansu sun ɓaci wa fin narihum khaliduna kuma za su dawwama a wutan jahannama gobe kiyama inna iblisa lallai iblisa fa akhraja adama alaihi salam ya fitta annabi adam alaihi salam min aljanna ma a kaunihi safwatullahi bil hasadi ko wato duk da kasancewa annabi adam yana daga cikin zababbun Allah masoyan Allah amma shaidan saboda hasada yayyen da zai ya fidda shi ya raba shi da aljanna to falata su du kada ku yadda ku ku rika hasada a tsakaninku fatahabata a'malukum sai ayyukanku na alkhairi ya lalace wa tazalla aqdamukum kafanku kuma ya zame gabanin hanya madaidaiciya yace mu dai abin da muka sani al-yawma akmaltu lakum dinakum ne wa atmamtu alaikum wa raditu lakum to wannan ƙarin da yace shi yayi imani yayi challenging a kawo ko jahilin shi'a da yace qur'anin nan kuma yace wai yayi wasu a wajen su abinda ke tsakanin bangon alqur'an nan shine alqur'ani nan da larai ba fi ina ya samu wannan ina ya samu wannan ya yadda an rage kenan an jirkita wa zakara ayatuhum najafi sannan har ila yau akwai wani babban shehin su najafi bi anna rasulullahi sallallahu alaihi qala cewa manzo. Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai annabi ya ce da bakinsa bi annaha nazalat wai wannan ayan ta sauka ne fi aliyu ibn abi talib san ya ce ya kirkiri karyan ne danganta ta ga annabi wal iyazu billah kun san annabi yace man kadhaba alayya mutamammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkiri karya ya danganta mu ya faɗi abin da ban faɗa ba inji annabi ya nemi masaukinsa kawai kai tsaye gobe jahannama gobe kiyama a jahannama to ya ce wai annabi ya ce wannan ayan ta sauka ne akan shugabancin sayidina ali ka duba can almasdaru sabik shine al-ghadiru fil kitabi was sunnati wal adab shafi eh, littafi na uku sannan eh, abin eh, juzu'i na uku shafi na 147 karin ya faɗi wannan wanzur ilaihi akhzahullah ya ce ka kalle shi da kyau Allah ya taɓar da shi yansibul aulada ila Allah yana danganta ‘ya'ya zuwa ga Allah kuma ku duba inda ya ce faman lam ya atamma bihi ko wanda bai koyi da sayyidina ali ba wa biman kana min waladi da wanda ya kasance daga ƴaƴana daga ɗana min sulbihi ku duba da waɗanda suka fito daga tsatson ɗana wai Allah ne ya faɗa wai aya ce wanda bai yi imani da ɗana ba wato sayyidina ali da waɗanda suka fito daga tsatsonsa su ne goma sha ɗaya ɗin nan plus shi aliyu ɗin goma sha biyu ka duba kuma a nan at same time ya danganta ɗa ga Allah wa ya'ati bima lam ya'ati bihi al wan nasara kai shi kan ya zo ma da abinda yahudawa da kiristoci ma basu ma zo da shi ba wa ghairuhum min al da sauran ma mushrikai fa yaqulu muftariyan ala Allah ya kirkiro ƙarya ya ce ga Allah ya ce wai Allah ya ce min waladi min sulbihi daga ɗana da ya fito daga tsatsona ila yau milkiyama to saboda haka yana nufin kenan a immatuhum limaman su din nan goma sha biyu din nan da suka fito daga tsatson aliyu ashe duka sun fito ne ya ne na Allah kenan ko ba haka ba ya ne na Allah subhanallah wa min sulbi aliyin na'uzu billahi min shirki wa ahlihi mala yace Allah tsare mu daga masu shirka daga ita shirkan kanta da masu yinta qala Allah ta'ala Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan dama sun ce Allah ya rikiɗa. da Allah ce laqad ji'tum shay'an iddan lalle kun zo da menene a babban abun ki takadu sama samawatu sama tana dabda ya tafattarna su daddare watan shakkul ardu ƙasa ta daddare ta yayyage ta hausu ne wata hirrul jibalu haddan duwatsu su gangaro su dandake gaba ɗaya saboda wannan mummunan kalman da suke cewa an da aulin rahmani waladan saboda Allah sun ce Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza waladan bai dace ga Allah mai rahama ma a ce ya riki ɗa ba Allah ya ce in kullu man fi samawat ku sani duk wata halitta da take cikin sammai bakwai wal ardi da kasai gaba su illa atin rahmani abdan suna za su zo wa Allah gobe kiyama a matsayin bayi ne ba a matsayin ƴaƴa ba Allah ce laqad ahsahum Allah ce na kididdige duk abin da suke faɗa na recording ɗinsu wa addahum addan kuma na kirga duk abinda suke faɗa din nan inji Allah an yi recording nashi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan duk wani mutum mai wa ta Allah dagawa ta'addanci ga iyakokinsa to zai zo wa Allah zai mutu ya zo wa Allah shi kadai kowa shi kadai ake binne shi aka barin shi a duba suratu maryam aya ta 88 zuwa 95 Allah ce a lokacin da mutum zai furta baki ya ce Allah na yana da ɗa to lokacin in ka ga yadda sammai suke shakin kasai suke shakin suna so kai Allah ya basu kawai su daddare a hausi ne duwatsu ma haka suke jijjiga kawai suna so kawai a anarkar da duniya ma kawai a tashi saboda an faɗi mummunan karma ga Allah duk wanda ka ga ya riƙi da ajizi ne duk wanda kaga ya rikida yana bukatan taimako ne don ya san nan gaba zai mutu ya bar me magaji kaga Allah kuma hayyul la ya mutu ne Allah rayayye ne da baya mutuwa na biyu uba yana so ya samu ɗa don nan gaba zai gaza ɗan nan ya tallafa masa to Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abun da zai gajiyar da Allah subhanahu wata'ala cikin sammai da kasai ko ba haka ba yana son nan gaba ‘ya'yansu yawa su taimaka masa Allah kuma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan kuma bai bukatun taimakon kowa lokacin da ya halicci sammai da kasai taimakon waye ya nema babu lokacin da ya halicci mutum taimakon waye ya nema babu ta ya za a yi duka duk kai babu kaskanci da menene da wato shiga hurumin Allah mafi muni irin ka ce yana da ɗa ma kawai irin yana da ɗa saboda ɗa in ka yi shi za ka aike shi zo ka mun wannan zo ka taimaka mun wannan rike mun nan tallafa mun nan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza can ma in karfinka ya gaza ka miƙa masa ragamar tafiyar da harkokinka na kamfaninka ko na business ɗinka da harkokin gida da yara akwai wanda zai iya ya rungumi tafiyar da harkar samai da ƙasai ce Allah ya damƙa masa to don me za a ce ke sa ce kul huwallahu ahad ya Muhammad ka shaida mutane fa ni ɗaya ne kawai ni maka ɗaiki ne Allahu samadu Allah wanda kowa yake nufinsa da bukata lam bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya kulle kufuwan ahad babu ma wani mai kama da shi gaba daya amma kun ga sun faɗa kaga yahudawa ai sun ce uzairu ɗan Allah ne kawai nan suka tsaya kiristoci suka ce isa ɗan Allah ne amma wannan yace duk ƴaƴan ali ƴaƴan Allah ne na tsatsunsa. kaga tsatso to har ma an san ma Allah yana da tsatso kina subhanallah ta'ala an zalika uluwan kabira to mun ji ɓangare na shi'an yanzu wanda suke dinayin cewa wannan ƙur'anin dai ba a jirkice yake ba amma ya kama kanshi an kama shi a cikin littafin shi dama na ce sun kasu gida nawa hudu alkismu thani ga kashi na biyu i'tarafu kashi na biyu su suyi yi confessing sun yadda sun tabbatar da bi wujudi tahrifi fil qur'an sun tabbatar da samar da menene canje-canje a cikin alkur'ani sun yadda qur'anin nan akwai jirkita walakin hawalu tabrirahu sai dai sun yi ƙoƙari su saman ma abun mafita fanisfun minhum wani ɓangare daga cikin waɗannan kashi na biyu ɗin suka ce bi anna riwayati taharif duka labarurrukan da suka zo da suke tabbatar da cewa qur'ani na ajirkice yake da'ifatun wai hadisan duk da'ifai ne hadisan su din wanda suka ruwaito su da'ifai ne shadhatun kuma saniyan ware ne wa akhbaru ahadin kuma labari ne na ɗaiɗaiku ba to ba kun san a can su kuma magabata sun ce akhbar ne mutawatir ko labari ne mai bibiyan junan da ba a ma musunsa kuma sun ce akwai hadisai wajen dubu na muka karanta dubu biyu ko da suka tabbatar da qur'ani na akwai jirkitacce ne haka muka karanta a can baya in ba ku manta ba amma da nan shi condemning hadisan suka ce la tufidu ilman ba sa amfanar da wani ilimi bai kamata a rike su a matsayin ilimi ba wala amalan ko a yi aiki da su fa imma an tu'awwala bi nahwin min al-i'tibar ko a fassara su da irin wannan eh, salon cewa hadisai ne wanda ba su tabbata ba aw yudrabu bihal jidar ko kuma a tattara su a bigi bango da su kawai a jifa da su a yi watsi da su ku duba usulu shi'ati wa usuliha aslu shi'ati wa usuliha ko asalin shi'a can footnote da aƙidunsu shafi na 67 so sun ce duk maganganun da aka ruwaito a game da wannan maganganu ne da ya kamata ka ɗauka su ka ɗauke su kai ka ci kuɗa su ka bigi bango da su su watse can ba amfani da su a ta'aliq Mana ya ce to a nan akwai ƙarin mala ya ce akwai bayani ma ba yujibuna to wani amsa za su bayar amma yuraddiduhu kibaruhum game da manya abinda manya manyan malaman su suke ta faɗansa min alqawli bi istifadati wa tawaturi akhbari ko itafriyawa inda a can suka ce labarin jirkita qur'ani da ƙari da ragi labari ne tabbatacce babu ɗaya da bai san da shi ba rabari da na tawaturi ba haka muka yi ba na ce wuku tahrifi wa naqsi wa ziyadati fil qur'an wa man rawa riwayati tahrif waɗanne ne suka ruwaito riwayoyin da suka ce qur'anin jirkitacce ne wa azhara imanahu biha kuma har ya bayyana imanin shi da yaddan shi da gamsuwan shi da haka wa atiqa wa kuma ya yadda da haka a aqidance to wato idan suka yi kondemi wannan su yi kondemi manyan shehunan su kenan la ya juzu an yusa bihi kaga wanda suka ruwaito din ashe tunda waɗannan su yi kondemin nasu to bai kamata ashe a yadda da maganar su ba sai a koma a warware aqidan na farko kenan wa sinfun fanin yaqul daya fari cikin wannan kashi na biyun da suke neman mafita ma abun su kuma suka ce bi annar riwaya sabitatun riwayoyin da suka tabbatar da jirkitan qur'ani da ƙari da ragin da ya zo ciki da shi tabbatattu ne walakin sai dai fassarar ne ba a gane ba almuradu abinda ake nufi fi kafirin minar riwayati at-tahrifu min qawlihim salam wato abinda suke nufi kaza zala, in kazi sun ce haka abun ya sauko to huwa tafsiru bi hasabi tanzili fi muqabilil batani wa ta'wil wato suna fassara shi ne gurgudun yadda ya sauko amma a ta ilimin baɗini ne ilimin baɗini ne da kuma fassara su masu ilimin baɗini dama mun ce qur'anin sun ba shi fassara biyu ko akwai fassara na zahiri da kowa ya sani akwai fassara na baɗini to wancan ɗin ya zo ne a ta ilimin baɗini ba wannan ba ku duba miza almizanu fi tafsirin qur'an mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da takwas na taba-taba'i muhammadul hussein al-taba-taba'i to malace ce ta'aliq ga comment in ji ta littafin هذا القول تأكيد لقولهم بالتحريف wannan maganan ma yana ƙara ƙarfafa maganan su ne na cewa Qur'anin ma jirkitacce ne walaysa difa'an anhu ba wai sun kare kansu bane fa kaifa yakunu tafsiru sahabati radiyallahu anhu ta ya za a yi fassaran sahabai Allah yarda da su gaba ɗaya zamanto tahrifan fi nazari hadhihi al-fi'a ya zamanto fassaran sahabai jirkitacce ne a idon waɗannan mutane amma kuma jirkita wanda taharifin shaihunansu shaihinsu alƙummi da kulaini da majalisilil qur'ani a ce shine nasu ne tafsirin gaske na sahabai ne na kuskure nasu ne daidai ta ya za a yi haka wasinfin falifin min a shi'atihim sannan ɓari na uku cikin kaso na biyun nan kuma ya kula na ce bi annal murada bi zalika annas wai abinda su suke nufi ai wa qur'ani an shafe waɗansu ai wai ta hanyar nas ne ta hanyar abrogation ne wanda ayan ta shafe wannan wannan ayan ta shafe wannan mimma nusikha tilawatuhu wai ayoyi ne wanda aka shafe tilawansu amma aka bar hukuncinsu ya ce alfadihatu ga abu ma kunya in ji malamin game da wannan maganan ma lakin na shekha shi'atul yau sai dai shehunan shi'a na yau wallabi yulaqibunahu bil imam akbar wanda suke masa laƙabi da babban jagora wal ayatul uzma wanda suke kira babban ayoyi na Allah a doron ƙasa wai shine wannan shehin in kana so ka ga ayar Allah babba a doron ƙasa shine wannan shehi za'imul hauzatil ilmiya shugaban gaba ɗaya matattaran ilimi wa marji'uhal akbar da makoman ilimi gaba ɗaya abul qasim al-musawi eh, al-khawi shine shi kuma yace innal qawla bi nasli tilawati maganan da take cewa an share karatun alqur'ani huwa bi ainihil alqawlu bit tahrif wal isqat shi suke nufi da cewa an yi ragi a cikin qur'ani an jirkita wal farqu wadihun kaga bambancin karara ne bainan nasi wa ta'rif idan ka zo abrogation yanda ake manan sakh min ayatin aw nunsiha ko nati bi khairin minha aw misliha Allah ce ba ma shafe wata aya da wata face sai mun zo da wanda ta fita alheri akwai replacement Allah ya nuna akwai replacement in muka shafe wata aya za mu kawo wata ne ta yi replacing ɗin wancan wanda daidai da ita ko wanda ta fita su kuma da suka ce suna nufin cewa an cire wani abu alkur'ani ai suna nufin abrogation ne to ba su ka replacement ɗin ba ai ko ba haka ba tunda Allah ce na'ati bi khairin minha in muka shafe wata aya mukan kawo wata mafi alkhairin ta aw to ina replacement wannan su ai Allah ya ce na ati bi khairin minha to wal farqu wadihun bainan nasi wat tahrif shafi qur'ani da distorting din alqur'ani ko cire wani abu na alqur'ani a zare shi a shafe shi ai Allah ya kawo fa'ilul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا min indillah da ya bihi kamanan kalila Su in suka zo sharewa suke shi kuma Allah ya ce a'a mu in muka share wata aya muka cire wata aya mai tsanani da al'umman nan ba za su iya ba mu yi replacing nata da wata mai sauki shine Allah yake ce to kaga ashe akwai bambanci tsakanin ka share ayan da tsakanin ka ɗauki wannan ka kawo wata fa fattaharifu min sun'il bashar kaga shi tahrifi distortion aiki ne na ɗan adam shi kuma nashufa na Allah ne Allah ne ke ɗauke wata ayan shi ya kawo wata a madadinta ba a kawo maganan mutum Allah cire maganan shi a kawo maganan ɗan adam ta mai gurbinta bayyuwa domin ƙur'anin Allah kenan kaga ƙur'anin Allah ai maganar Allah ne maganar Allah kuma sifansa ne wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma in ka cire ta Allah kai replacing ɗinta ka mai gurbin ta ɗan adam to kaga ba ta cika maganar Allah ba domin maganan halittacce ya shiga ciki Ƙala ta'ala shi kuma Allah ya kore wannan Wahuwa huwa la yastalzimu massa kitabillahi bi ayyi hali shi naskhi naskhu baya nuna cewa he an taba wata aya an zare ta ba aikin ɗan adam bane Allah ne yake yi wa rabi'un kaso na hudu kuma daga cikin wannan na biyun suka ce bi annal qur'ana mawjudun baina aidina al mawjudu baina suka ce wannan qur'anin da yake hannunmu a yanzu laysa fihi tahrifu san ba a jirkita shi ba ba caccanja shi ba walakinahu naqisun sai dai a tawaye su kuma dar minhuma minhu ma yakhussu bi wilayati amiril mu'minin eh, an ciccire dukkan ayoyin da suka jibinci shugabancin sayyidina aliyu amirul mu'minin alaihi salam wa kana al-aula abinda yafi an ya'nauna al-mabhatha bi tanqis al-wahyi aw yusarrihu bi nuzul wahyin akhar وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الله وإذا أبند يداتي al المبحث wai abinda ya dace su ce bincike ake game da wato tanqisul wahayi wai wahayi ne bai cika ba ya ragu aw yusarriha bi nuzuli wahayin akhar ko kuma a ce wani wahayin zai sauka ya karasa wannan tawayan wa adamihi ko kuma kar a faɗa ma hatta la ya tamakkana kufaru saboda kar kafirai su samu dama su rika shagube ga masu raunin hankali suna wasa da kwakwalensu cewa al'ai fi kitabil islam littafin kuɗin ma na musulunci ma ashe a jirkice yake su yana ba da sharada ba haka bane ya dace a kawo a ce qur'ani a jirkice ce aka a'a wahayin bai cika a nan ba amma wahayin zai zo a wani waje bi i'tirafi ta'ifatin min al muslimi to at-ta'liq ya yace to ga amsa hadal qawlu ka wannan maganan dai bai da bambanci da magabacinsa difa'in. falaysa bi difa'in wannan ba kare qur'anin ma akai ba ai ba kare maganan su suka yi ba bal ta'kidun sun tabbatar ne shi ma ya tabbatar ne ala ko ta'rif shi ma ya kara tabbatar a maganar shi ce qur'anin lalle akwai jirkita a cikin sa bil qawli bi nafsihi idan kace a tawayi ke ba bambanci ai da ce da wanda yace a jirkice yake wasinfun khamisun bangare na biyar a na kashi na biyu din nan yaqulu suna ce na annana nu'minu bi hadha alqur'ani almawjud mu muyi imani da wannan alqur'ani da yake yanzu din nan gashi nan walaysa fihi wala ziyada babu tawaya a cikin shi kuma babu ƙari ala annana ma'ashiru shi'a a bisa matsayinmu na mu jama'ar ta shi'a al-ithnai ashariya yace na'tarifu muna tabbatar bi anna hunaka Kur'anan. cewa lallai akwai wani alqur'ani katabahu al-imamu aliyu wanda imamu aliyu ya rubuta shi biyadihi da hannayensa a sharifa masu daraja ba'da an faraga min kafani rasulillahi sallallahu alaihi baya gama yi ma manzon Allah likafani wa tanfidhu wasayahu da kuma zartar da wasiyar manzon Allah walam yazal kullu imamin yahtafizu alaihi wato alkur'ani na asalin da na ali ya rubuta din wato bai gushe ba kowane shugaba in ya zo shi kaɗai ne yake rike da alkur'ani in ya mutu wanda zai zai gaje shi sai a miƙa masa ka wadi'atin ilahiyatin kama wata ajiya ce amana ce ta Allah ya damƙa a hannunsu ila an zalla mahfuzan inda al-imam al-mahdi yanzu haka imamul mahadi na ƙarshe na goma sha biyun da suke jira zai fito da ake ce mahadi to yanzu haka wancan ɗin yana hannun shi alƙa'im wanda zai taso nan gaba ajjalallahu ta'ala farajana bi zuhuri wai Allah ya gaggauta nuna musu bayyanansa ina fata an gane idan ka duba shi kuma al-islamu ala dau'i tashayyu to at ta'liq mala yace shi ma ta'liq hadha al ya'tarifu fihi qailuhu shi ma mai fadan wannan maganan yana ƙara tabbatar ne bi anna hunaka qur'anan akhar ko ba haka ba yace yayi imani da wannan sannan yace kuma akwai wani wanda sayyidina ali shi a wajen su qur'anai nawa kenan biyu idan har qur'ani na na shari'a ne al'umma suna cikin zaman bata a bayyana shi mana ya zama to shi me yasa in wannan ya rike shi ya danke shi ba zai bayyana shi ba sai ga wani yanzu yana nan a wajen imamul mahadi na karshe na goma yaushe zai fito to idan har qur'ani ne rubutacce me ake nufi da shi ba shiryar da mutane ba to ya bayyana mana kaman wannan din me yasa individual ne shi kadai yake rike da shi in ya mutu sai ya bama wancan yanzu wannan din na karshen yana rike da shi har yau bai bullo ba kuma kun san bai kullu a sai ranar tashin kiyama to da lokacin ne zai amfani jama'a tunda imamul mahadi dai ba zai kullu ba sai lokacin kullowan dujal dujjal to ko annabi isa fitan su alama ne na tashin kiyama daga nan sai tashin kiyama to idan aka ce suna boye da shi gaya mun hikiman shi gaya mun hikiman shi yawa yawa to yanzu ko mu anan annabi sassala ya ce ran da duk rana ta bullo ta nan ba karban tuba wanda da ba sallah ko yayi wanda da bai musulunta ba yake ya musulunta yanzu ya tsorata duk ba za a karba ba to ga ya mun qur'anin bai tashi fitowa ba sai da aka zo ana tashin kiyaman mahadi ya fito sai ya bullo da shi yayi wa mutane me a lokacin to ashe kaga wannan yayi bifitin din shi ma in yana nan saboda wannan ya shiryar da mutane tun kiyaman bata zo ba shi kuma wancan ya bulla mutane a lokacin da ba zai amfane su ba to in dai ma haka ne akwai shirmen ma magana a fito ne a ce mu yi imani da wannan shine kawai shine fa ya gagara ina fata an gane ko wannan shine abin da ya saukaka da izinin Allah in Allah ya raya mu gobe sai mu tashi kashi na nawa kashi na uku yanzu mu faɗi kashin shi'a na zamanin nan game da alkur'ani kashi na farko ko muka faɗi kashi na biyu su kuma suka rarrabu kashi biyar yanzu za mu tashi in Allah ya raya mu ta'ala gobe akan kashi na uku ɗin mu ji su kuma amin